oi Batu. Oi, Borai Batu. Oi, Borai Batu. Oi, Borai Batu. hir hangan kai wuku baini studio kalangu a wan sigir ta jobon kan no waiborai igite waiborai sai kan sigine waiborai batobon studio kalangu a wan sigiro modai batamno kan irka kan ra irga boriyan kan goni ingai wan ra burnye imka irdem salangi e teacher mera sanniyan kan gon go waiborai sa kullubo studio kalangu sigire arang duwai radio waran zikin da hakubo kan irdai gugoi kam gicar kan bra niger labo fi mutira yadin no arang duwir sigirai zamani labar zaban yango gine bon site internet to bon aramte www.studiokalangu.org facebook ko bo aramte studio kalangu yadi no arangu dur sigirai mu waza po bon studio kalangu sigirai hunkuna asko gisal ngaran se kala zankuwai borai zai chowo bon matkin ni gite kan borai zai mu chowo dumo ne im koy borai wo gayi lokol im du lokol mu kan ga di kan ginu no bayrai kabaran diyan kan no itonan dirdo zamani labar zaban yan goy gina bon kan signe nyame le 2 jours a cabir sai kan niger labo dimma akwai tobor miliyon waicin da hakkun da tombi di hinza a nisar girzan barin kadi waicin da taca ya dinno dai hal songo ikwai to nan dirdo kan wai borai da ra wai i iwan dimma ngno ga hansu ga bagumo ba kan dai wai borai ga hansu ga bagumo borai kan gon go koilo kol il dimma aga kainugumo zamdi sambu kan da zongo bon nan di waran kacin diyaga ngai no gon gu kwai kol. zan kuwai borai zai lokolo wo dai ine kan asin gu koy digina ir hun kun sigiro ra irin gu koy gu mudar gu gune man gano talogo ifo no gon gu kan kan zan dini isin gu chaw gu tonon go kan cinno igba ir niger labo gandaira man manno chaw yango sandawo ago ifo no gon gi kandi kan hun kun din zanka han bumbo bo hayra yai di zanka se ab gorlo kolo di ragin gi chaw yango banandi ya din mo no dir koy gi mo dar gu gune alwati ka yan yi lokoli zai hayra igi chandi gi ka kolo di ra gi muradi ra ifo no gon gi kandi wani yan sandi wani yan kulu ngunor koy gi wa batu ir hun kuna sigirura ne Salayon, salayan fora ir gonda aisata salaham amma funir se kala Nijar labu saruso kan ga gwai da zan kuwa borai zai ce wodo ya dinno kan buga su siro gamo irgon da maryam mamudu ingi mo no a go kan gon gitan gam wai borai imza da yan wodo hare kan sini gine fad ya dinno ne o halson salayan fura irgon da usman jibbo ingi mo man funir sai kalsat kan gai bongorai ra kan signe rosendo ya dinno irgaran fondu goi kan aran kagutu studio kalangu a wan hunkun faji karaga madalla irga yekka irwana salayan fura nan kan cinno irga bora kan funir funirse dangirim ne saruso kan ga gwaidu zan kuwa bora zai cewu cewa yango kan sigine ai satu sala hamsan no sanno irgin fondugo kan ka tuhun kuna irwan sigiroga irmo kar fondugo irga baram ciir sai fono gutu goye kan no ara wana saruso gute goye kirgite ngro ta irga koi sajeira irga zankai hairai irga bangai feri im nan iza im koy lokkol wani wani zan koy borai zai im koy lokkol irga margiyante mere de mai gare da hewa irgi marga im bongay feri im seda irin fahamen di se kan zan koy borai zo e im na zan koy borai zai im koy lokkol zam zan koy borai da koy lokkol da chaw ngnon reng labo ma zada e, iri ka sat yandan nodin koy raidilla kayanga hawgai da lokolo wonke kan e, kant koje sai IMA kan hauge da zan koyi bare zai wance diro la kolo zadi yan wara Maryam Mahmudu irgin fondi goy Maryama. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam irgin fondi goy kan nika ga turin kun faji karaga. Gomino ai ce ainihin mai da sannuwara. irga ni mirfa haman di ifo no aran sata kan sigine fad agate no den hare hay kan gati zan ko bare zai lokolo fandara to fad zai aran gona ga bai kan sita no kan go ce ci am hagoi da kan tin nijar wo bare ni za da mo kan wo bare da don ti ce wo din ku bai ya dinga cho fondara go ga kokari irma bofera dinte ego koy niger laaɓe kurra irma koy sagera irmi bon e feeri zonkondeje cowo bon zonkondeje cowo ma na bon amma ba da yi e ya funu maraji kawai kawai ya rari mu ko kawai kawai ya ra ya e kwace e ta firmin sinema mobil sun fokan ya ce za ku da ke cewa gwamnu ba hayo gwamnu kan gwazan ku da ke cewa ra ya kawai ya rari da rama gurfin mobil na ise ya fakare je filmo bon da tuwade ije guneza da kayangu chogumo jiwan kauyera irin kwai irin ma kwara bare kul marga dan zan kwande zai bi irin mun tukun cikin nuno wani azan kwande zai no gari cewa chogu tonton a wancan wani ya gare mu igbagen ta aduma kwara bare mu yegidi chowo infano kan da tuwo din lokolera kwai ne yadda kunitiya kan ci ka jar da shirin karan wani bai da karakan Labojin l'abo san barisambu décembre uh, 2017 kanga baya ga kwame je mu chau yan ga de kra ni fonda ra dan e lokole ra kauye ra. ya da komiti yanga tinye ka de jero kan zan ya ji ko no no go ara lokoli de yan ga komiti da ra e ba zan kwande de cin ga an ngani kara ni tar lokal feri da mo kan yardi kan ifham e ngani ya zan ji yin tar lokal feri a haikul ka igi ga hingangai shalfo lokol gaza hiibite harfu e hargamno beerinda ɓikkol diino kono directeur ugu ci ase wolmo irbu mbo fadi idir cewi ci yestoyir mbi kan kaerɗe famdu kan na nagan kon ndelji cowo fonnaamo booni kam man ta goyotirgogu seydi ko ara borai mo ergo jin laabo jin boray ergo goydey kangana irbu ka yan sir yan kan yan sanko ndelji cowo hakkoy irin ba du sira ga zan sanko ndejo lokkolo boriyandi tongna gayge lokkolora ertintendi ɗo résultat yamma irgo ko kokarora mo baso irgo goyda alfagay gumo alfagay da kware koye ingaynogo bayi haytangenga lokkolo hantinge kwarera yan girgi hangani ser mi di fo girgi mi tekar ban kan na lokkolo bori gan ko leje lokkolo bori ku kwarera wadin fondara irga gimniente hal tele national ojine kan yangai wai in san kusan buka yin gai kukaru kul kan na zankon de wani wan lokolo fonda an bori wani mo ma aka ni mara labora zama halda mu jingare ya rabu bumbo alfagyan kan wato isanote ngo dirbi bore la kalaicin chenni wodum bo usman irgi ya kan dorg baram mirwa armoran sata ka tarer sedu mo goye kan narang te goy berbere inga an goyi da dikeo kan te se ewo igti wozan sata kan kunye non chamagu ga te a afolon ni te zo sata hoita ne kan go go zanra kan lokolo hinne ne ga hagoda lokolo hawzi yongo ne kewandi yongo an kan de ga na lokolo ko digina e go mo labora ga kaseta sanda no go ka sen tunu e ga kai imma e keci e na kai kimogo imma e ci ne vraiment lokolo sigite imma ci ka sigite bankan do talogo imma ci donc i go beg be ino a kegoti ewo wo to madalla irgaran fondugo halir furo irin kun faji karara irgaran nan aram hangan boryan kan irdai fa karai nyamai maradi da tawa loson kuwai borai zai won chawo fondara zan ko borai zai ko ko mai man diya ta ku hanno kan gubo gumo non gen go wono kan kuwai borai zai no suba ba kwarara dal borai zai tun hije sai ku ne kuwai borai no sino yan ga no to igro ko bizu kuwai ka gi hijandi non gen mo go ifo ni gra sabu imne zan kuwai borai zai kyau kali bo ate girma gi fo a kyau a won diploma muga amandu goi yanga ifono nga gagai kyo na fasu duwa lalle izi ga kuwe boye zai boye ma gayi ga ko mu kyo mu kyo bono kadde di hina hina yimo iri iri no gwamnati hina gono metre do har hina gono da ibun bai kanta hai ga ido hina to kuna go di zan ko boy zai bayan ma me di ko ro ko ina go zalai ga ir ba gwamnati am budan isse al boys ku kan ku kan ro ko ziga ku gwamnati mun ga ka bo da ka metere mo da bayan ku har za zan ko boy zai dinga wuce metere foyan gono ku zan ko boy zai no huyi mo yega yi ce kin ga mi zalai ga di ke ci zalai ku kyau yan sin ko ne tan bai bo yan gon kayan kyau kan dan metere mun bai no so wani haifo mun sai ga shi dinga zan kai mu koi aiwo wai higino hal kasuwan mu aiwo lakwali zano ai higa mana gangi ai lokol koyen amma dai aga ta ban diwo kai ba kalle da bar koy e kol ni mi yega ka ni go fonda ba ni go fon go ko go gin bo din goy ga ban mu ya halka ho le son sambiyan wo go ne go bar bot a zan kai mo ya tabarakallah aya dai ga babarsi hayaga ta ban diwo kai go amma dai ir goga ce kirko ga mu yar ba yar mu du ir breva zaman nan ai ci ai mandu uwaye mu da sun ga mutum ya fara shiga cikin sha hudu sha biyar ba ruwan su za irin yan aidi irto jirwaicin da hinka jirwaicin da iddu ibafo da lokolo inga ya dai inga mirhi jandi kankam wadin dai no nirganji chawyango soho inga ne ya irchale kul moru da irchawchar bande ikul karu bene girnan da sannibi wadin ra dai no irgu lokolo go bori bere ce chango mo go bori go mo wata kul bera go tontonno di irdi irwano borai kankin di mahauda zama lokolo nan yango hasarau beri no baya wallahi su kiyaye rashin rashin karatun na barin ta fa asara ke ba karami ba ma to ma da la irge kar salam fura alo maryama ma sanno kan no bore wo kan irhang sinai fa kare da iko igite irse ifo non gu ton toni won sanai ga ai ma isan nei sun yan mono kan ya kimono ha kan go gite ran go bono irgo go go mare irgo gite amma ayi ar mo kan sun sanai kan sun tin sin tinaga kan go gane ba in san kan san bu bore kan yanga zan kwanje zai arsai kan yanki magar i hasara la kolora wal mo ba metre han fo yan kan yanzu zan kai ba mai bare ai wa an bai kan arete da application gono kan san kusan bodin se kama da ra'ayi ne ga kukan na zan kwanje zai ba mu bare ga cewa da hasara ne eh, igin kar da bodin wani salo yan ga ba bari mu bai tira di goni yan oga Zama hatiyan lo kan jir marge i gogo se gogo zan konde se cewa hasara wadi hambu ko mai se bombo haira bobo igi dikin ga ninga zai ga ifu a gubisa wadi na bonzo yan wasu no ir la bogin borai tara sambu amai go gudi kan lihel bore iman tira din bagina ya mi ga bori in bai kan tira din gono za yi zuriya hando no tira din gono ai wai ma mu kan ne cewa duhiya asfala simno asfala dan bai o kan ni ba ni kai himma da kan na ihin ka kun mutu amma ankuna okan su borno bar mu ja akulu ego din ko nyana ja labora matkan hi je go wasi te ya dị go wasi fayi to ni ne ya ni tin to won tin hi ja ro ko dani hi ga a ginga te num du ramana kon wodin go kan tira chepta gị sambura wato ne riga bai kan école publique kan su government lo kolai wato din kan amma ga kan kwara wana haikan gwamnati kwara kwarare a litano tura ke jamhuri yankun bonza ine son ba ni hiji jino ni ginge kontinu wani lokal aran biyan ga yankun daga nan yamma ki go ce suka te ya da konde zo na fona to ma da layar gan fondu go maryama usman irga kanu do irgun no sannu ni ifo no ifono ngu tontonir irse sannu kan no bore woter irse kan irhanga sinai fa kare da wallahi sanna kite kulkimiyanu localizei herei ibobo eh, humbuko mise deno zai dinge zai beri beri gika ga lambandi gibon gudabu donc tiradini kika himno tiradini e, eh, katarei an sari no ne ga vulgarize sannan ganin jama kun baya ga kan dindi bankan goga goyo numote matno gite donc vraiment wo dini gwamnati gono ong mu wo kan du nga hina himga ko sajera nungu na kuka himanda riki kan wallahi tira dingo no boyem sumbu zami hinga boye lakale kanen no zam fisi billahi eh wo boye dai dima kyau eh hasawno zam zagiyan eh za ayo eh 2000 ikab kan eh, wala ikab kan hala wo boye kyau eh, fura san hala windira hala wo boye kyau vraiment eh dorei isizan ke mare gumo hey tara katara ak zabugumo donc matiba cewu matiba bo am cewu gudu goy fossé no bo ha bo am cewu ginga bon nafa donc vraiment e e im him keno zama wadu no gina labam ko digina matkan albogaze e gba mi cewu ya no bogaze mi cewu donc wani sai no fisibillahi e gba gwamnati ga hanka danga tira am kai ga te zama tira tiro e e deno disi goda halir ma aisatu no san aisatu irdi hun kunir niger bora zan koy bore zai igi hantum man tigen hantum yangono annama isinan zan kam koy dungu chawo digina ifo no go kan mi suwane yankulu wallahi mi suwane dango matkan bore won cida ta hayra eh, jere tal hina jange ngire no go kato wadini to jere mo wai bore zai matkan da. har wai bore zai no ato har dai koyan ato duryo ato talliyan talliyan ngire no wi mu zanka kai mina kalam koy talla am koy de hala hun lokol am koy haro guru am koy machine jare mo a lokolo mo rigne gai zai skoy lokolodo wodi masala idin de no go kata zan koy bare zai so isi kananga im koy lokolo te mat kanga himanda wodi bande mat kanga ci da tiradin kan maryam maryam shi tiradin de kra ani jin katare 935 di san sanka de samba ci titirno kin katare ki gini ma hawgai da zanka wai bare zai din da lokol yi yiga dumno gina ima korai da ngase pala kolo che dromo duguburi o tira ne irwo dir ko sajira nan ku sikir ko e bire din kine ne ko dai mo bire bangay feri tira din nan kul kir ko ir ga gisi director o se mai gar gudu ifo irma metro no ifo mo bire din sata din kin irga dan sata din no ifo im bai kan hujjiyon no gara matkan ine dazan ko bra golo kol alburai zai ga gana ka lakolo barmai hala zan burai zina wo burai zo lakolo barmai ka ka lakol dano gunni da ngaga da kana a kan aga wodi yankur hujjiyan gono kanga ig sambu burakan na hasaro kanga talo tase iga hujje iga karda iga karda gobu tiradin a kulgo tiradin ra kida kanga gani wata kwacci asfatu lokol igina a kwacciya lokolo nuru bana da hai agi zo ngayin da bumbo ngayin di kalwat kan seno kwacciya a lokolo ce bat kan abun boto nan kan ato kan agin kan bon nafa isa hi yanda sai mu wadin kultira dini inni fahamen nin da kwarara metro gonda wo buredin gonda mai garga bayaga alfa ga mu tiradin tiradinga son tiradin ka tare mu anan kan yi dujin koyan fondo dara to ana masal bo sambu zama wo buredin kan girdan halima kwarara sanni fodi wo ko burez ka kijandi girgonda kanga haugaida kanga haugaida zan ko zai. la kolo che dirowe igin ka kzur ci wai brase wai bradi ni ngumo akwai ci agon digin huna region era agan metro se ni ci gida metro gan tum konda inspection yadi yadi no kalam to region ora hala ina hayadin tugu hal kasuwan tiradini borkan na tugu ikulo gudu masala za metro kan be za wai bra kan idan wadi maga asike kon i ikulu igdu masala yan gani ci yango ga hun kun tiradi ni ga bay nongo kul ni nongo kul no irwo ke dir ko dini nongo kul no irwo irga fe ago irse karton kat non kul kir ko irga gi sirga fahamendi dini bure der gi fahamendi dini fota amfano irga fahamendi si to sanni wane yankan ni ci ibay gudu barkan kan zan ko rais ga kan yi ina ci tigo bo ina talogo bo danga karo to ibay kudu zamba eh mara silman kaina mm. mara dilabodira man yi no ko table de concertation gano ki koi margane du margane ga zanka go class go ngoy ne commerçant fono to ni ade sanno akan ko tiaga oh ina sanno sanno to irdo de aran sanda bonza ina bonza ina jukke ina jukke mm oh ina jukke tira go goy tira zambore faham son matkini bon fere igok faham tira go goy amma de kurigo ceci da proje ga gada haiwe ga imir, ga sine irma kabdan ka sabe ki bonga feri de kudu zan kai din se nan kan igi gi sibar kan gi hauga hal nyonga idira ki imino ngari imtitere mono kaina kan nan imhin ka zan kai din ga irse songo dangir banim ka irse din mai ga zan ku wai borai zai dangir zalok kol kai ne ra ga isa sabai ya cincine matkancin no din mai gonan da to duk sam do son 2014 ka 2018 an sar gir zambar hinka diwacin taci kaka diwacin da aka koga waibirai zai di sam zango bon irgon waibirai zai waigu cin di hinka da gyare di bu jir zambar hinka diwacin gu irgon da waibirai zai waidu cin da hinza da gyare ir sam jiro zambar hinka da iwacin da idu irgon waibirai zai waydu da iye gyare yir zambar hinka da iwai da iye irgon du da gyare kaka jira zambara hinka da iwai da hako irgon gu cin da hinka daga dor koygun wayboreze don haka kanan zongo bonno wane kul gokte irwodi kan wayboreze tontonte bore bon ego fer kain kaina to fayan kai ngo matina go da lokol kaynera da lokol bere do ha holdan gi sasa ya disam primaire de collège primaire o din sambu har so woke nyangai hairai de kangi igai igi ka kijen da wasu wasu college mo har so don koy sambu e do go moru borasinda borkan nan kan agugoro wodi masal yanno kanga goki ganji im koy lokol mantir diyaran saruso nganda in dunya satbero kanga goyde zankai alhakai china ini sefiya in sigiriyante fandu wodira in sigiriyante go kirga wo fot sigire kanno aren goran kangana zanko bore zem dug chawbai manti laborano lokol berogo to igo sambise boryan kanga kandi gugoro kandi gugoro so igo sigire ki go sambu igo kene nan kan igoro solise di kadanga internet faso kandi mm-hmm. ki zumbu o wodi sigira irin not wodi onki gok sigira ise igizan ko boreza izugu mo imchau me wala o igo ki zugu imchau iksambi se ba bor kayongo ki chau ndigi zugu imchau o kayan chau mo tukun chiongo no pri de excellence ki gine mo ki gino za primaire kala ibere ga tukun chiongo no kigi face velo velo yang kaye yang livre yang gono de sak yang kangi ga tukun chau de yang kangi gino ise imadu chibare kan chindi kan man kan siga chau ngai mum du gabi ku himdan ngai mum dukudu ngai chele wana duma ay me yon ka zan ke ban digo ko tukunte din fai irgi tu tucu ngai mo di mot hay irgi no wadiya to madalla mm. irg sabur gun fandugo irg kando alo alo wi maryama aran bata mai kar ano aran gugoi danga gandu foyan rano igin gine kan zan zanku wai rai zai cew yango nasi koy digina to wallahi nan kan gashin go ba ai wadiyan ga maradi labora to dikil ber labo mo bumbo kan bor shiga dan nan kan gajiyan goga gaba su wer na bodin boy di kan gajen gaba ara zam da bor goga ga sanan ga fa kare di kwara bore bor ga di kan haye gaba kan goga zan konde zai gayi funya haye kan goga zan konde zai to sara kan ai mamara ir fa kare wora to gon jango jango bori jango zam ta lo han to man zan ka hinna gana go mata here gana go amma to to wan jango kali ta bu bogo ai yi an tor ko tilber labora kan kwara ga ninga wani kan lokolo ka ngai dire zan ngai dika so zan in ko lokol kal college bumbo amani izo no ordura asinga to wunte yan ga wadi masalo no ngumo kan go here ibire hasara kan ne go inga ije gai isi kone lokolo igo ta lokolo di silver labora ne mara yarin ga to zan kone je to ba an bori zan ne je bumbo bon se imag san bulakkan bai dakin ne bisan bu kan nan ga here en bolakkalen kanin ga kan ne nan ne mo gorne lokolo ra amma ni kisan block call da gwadin nan profite ga sai harkan su bori wal na hayre min go lokol nin non alborai gan wal lokol fonda ran du botan na telefon da yin tan telefono di mo hayre go ne da bu irgin gine kal kal tuna kan go Niger labo gergera rang mo go kan kan hunkun zan ko borai zai bayi ni hantumi si ko irgina a hakika wajen cin no kaman tan ko ne zai hin mo zan kwarin go tun ber labora maskenci da sunna da margina ba kan idabu mentor bobu gono kan yan igwanji ko kware da lati wani yanga dole da kole da gwaran go kwara ran di go bi fo di fo yan tin san ko jan kulu agoga lokolo hasara di fugan dara bumbo da agogi teme wala ifin tilber er kai kala irkon er biyar er ce ne to sawa irgin fandu go irgi yegi kanu do maryama halir usman no usman son da ma haye kulkan bore kab kabir se ine agwara talktara agwara lokolo moriya ngo kan go kan da haire isi ginan ga izem koy kwarfin raga chau zambur yango no kan kan yi ga ga kulu yadin no geremu nin ci nyonga ino ba im goro nga gerga gai ga di sandai fo yan kab kun futay yan gono kan gini te zan kai sai lura wani yan kul yan no ci titira din hun kunaran do hare aran gono gu kokar kan ginan bura kul mu fahamda im ko gina da mu kwani wallahi ki titira eh, matkan ba kanka eh, minister magan ki da titira gono amma wuke wog ba sanda matkan i ba kan nan boyon faham e kunda filera ga bogai fahamandi miskeda lukula hinara kan ga bogai lakalai kendi kan na sani mu hau gingai zai gayi ita dai lakalai makani donc iwo in ti je kan manu bogai gumo ito nan kai na bai ko tarenti nan kan lokul si ikoi sage fi in lokulan firi da inda rigakine eh, koi in lokulan firi girin girai kal gomentin lokole ni sambu mete inga wani ya donc manti nan kan lokole go hinni kai nan kan lokole si ngano i e ko mu ko ni kan nan ngi zan kai mu ka lokole ga donc ko dinno e i wodi on asigite matke e ga barada sanna im ko hamera kwares ken ken ni e dum no zan kai go kan din lokol si man ni la ka sutu e no dum mono e hayimbu bago zama ago i masalara fisibillah ba kan sai gwamnati hayimbu ba da jama no din gondi bobo fisibillahi wo brede wo e si lakalo sukonde lakodo hare din gondi iza hakku izaga ni won bongo ba hizono chaw no sabo de no donc wodin kulin boy famandi kan fisibillahi ba kan se bo fonga di kan e talno imiye ka cimu zam niger dolu imiye ka table fo bon kimu ci kesefa agi problème ba ka sai gwamnati ke fa gumbun no fa sai gwamnati gumburo ka ji gumbun ha ah, am am ci gine ke boy eh, eh, voilà a gumbu e eh, bo foyan donc ko ni se no gwamnati kai ci boy se problem no da zan kai ba windiga vraiment ba fusi makani donc yan ga wane mo go har kan go kan dilo kolo boy gine siguwa sa classe siguwa sa wanda kai siguwa sa ay kuno so se ay ku kan gwamnati te diri e haran yesa sara zam kai i tonton gumo sani la sabo wat ko la sabo dan cagano sanda im kalas kina haran boga kulgo klasa yi fo hinki yanzu nige ka tan hinzaga zama ya niga gwamnati sigi hini ga bogai kango ka a kubai donc gol fono ka himgiti bo godi ni imsi banbanda si zam babo foka wat kulu an sai kirse ina an go go no mantu no kim kware no

kwa be kulin lokolti amma so ba so kato dina mo sime ko din di lokote mu lokolo administration na ba agi tino government se ko ni zam wato ni nimdi kwa wai igon lokol fo yan gani woni di yango ga sokoni ni him gite kanginan al'umma din ma saban da arzaka kan nogo gwamnato se kanginan panne kulra in bore ga sina im duk koy digin wala wala so da ba lokole da ba minister mo mti lokoli dai eh, inyangi da ba si kan im sokon e sokoni wo mo matini ga da wo bo hinni ginem sokon akaga wogi wodno gogi sokone sala e sigal bo ina sokone wa dine dan dangina izaid e kiya gama matu bo hin sanno amma so gwamnati gabo manda me bo ido hanno ga da da ba wo ba nin fahamandi da ko fu da ko ba ma ya da sistemi donc il faut que kun satte yan gono kan go sala wodi ne mbo me ga alborai sokon aba azan kalborai zai kan mahigi fa kare de kan gina di higi mbay mat kanci ni sokon ya ngai din teda o mi sokon ya wani bai wo sokon kan sigi ne école des mari wala wala ayi wo sokon ke gite is baka gwamnati na sambu sokon kan di kamba ni go te kulu ago ke boy gwamnati senu am te ka ga bori don kan gwamnati mun wodi sambu te nga nga amana amana amana ten go beri don ko din kin gwamnati no yimga parce que kira gwamnati asko digin bu iwa ku kite onje pilote ni gate fo afo yinka après gwamnati da dia bori Eh, amatenu ngukuru to alir ko dir hun kun faji kara da gin mu dai irgarin nan ngaran mu hangan wai borwon gar fo se kan gon gitangam kan gidan zan ko bore zai im koy lokol im gay lokol ramu im chogudun gay won chawyengo na fa wai burawo mu a seni gine delfin mansa a sindikal gir wayi cindugu borno kan maradi gandara ingino ago wandi ko zenino kan hun kuna ba kan antare amana gangi halsongo agon gitangam kan gidan im zan ko bore zai hantumu im gay ingay lokol ramu gudun gay wal lokol din na fa irin hangan a wani tarifo kan yar hangi sinay si. a gwanda giri yakin dugu izu ta kinyano delfin mansan giri bobu ne ya kan agogo gwai sata kan gaha gwai da zankai kan go kan kamira da tangamiyan hankan gati wanda ya zai kyauyen wo mazada bakan sai a girai kwai delfin kan iga ce da zankai hawai wai borno kan ginga hina kulte zanka wai borai zai lakol kayan tangamiyan wura tangamiyan kan sintin za a windora J'ai perdu Ai fu koyo ka si an nasara jiri zambar fo da zangu yaggan da wayyacin da hinka. Ai te sai kan ai herai ne dan lokol Ai go gwamnati go terino. Ai banan do gai murada ferai si. A gannan mu ai mai zan kai ga. Ai mi tutai imate bor yan. Ai silmano go sai sai ai mu borai kan yamman mandu. Ai saya na mu gaksi ne. Delfin Mansan ana inga hina kulte kan akai ne fu koyo man ba a mingi izwe borezi da lakwal kala ina izgayen fanda sambu no akwai ga yarda a ninga zankai dan lakwal julia lisel a grand moi qui l'ai inscrit ai na bayro nan ase ai no na da madarsa ai na kaino samboy bande didi yanga ngai gaibon amma bayro na franco arab bakko te sor hinka amandu wo kango aido mo na bak dete aduwa ai gaba ai madum te loktor kwara chawyanwo zanka hinkadin sabbuse wundora zawai burezi kal al burai zaga burkul go lakwal haya barga te sanga cansa alhali delphine manson aga gwaida kiti sarusai sokofa mo hankanga ti wandiyai zai lakwal kayan go kwai gihi yandi kantiya de qui se présente, la première que je contacte c'est irga goy balle char kambe da zan kai juju da wani ga kasane hinka da irdo masala dima. zan kala kol kayan ga da ichi irse bor sintina kan do irga koi inga noga ti a wani ga kasina a gano san noga sintin ai ga sanno sintina sai no zatarai da irdo gudu masala a bori da haya mungu irse ai ga hantum zan kai juju se ai ma daidan da sai hankar ra irgo din inga mo makito san binga bunga. au juge de mineur et maintenant le juge de mineur prend la Al'umma bumbo goga sabu Madam Dalfin Mansanga da kaukaro Kano a goga te zankawai barai zai lakwalo makwai da gina yanwo fandara. muna goyon baya. Irgo abande tangamo ora zamse ir kulwai borenno. Irgi faham da hai kulkan gogir kelwai a sakulla. Akanir sai gumo hankan irgi ba ga dakti amso bai da kokari. La masha Allah. Aki sintinaga a gergera borai goga sambu barkan ga kwanda yanda dalfin mansan adu izin ya bobu nanai kan ina wana tangamiyon woma na bai zan kai wani sa wo fandara. To ma da large kar salan fura aran ma dalfin a wani tarifo kan yar hangisi ne ko ite. Alo? Maryam aran ma dalfin a wani tarifo kan no ite irse. Ifo na ran tonton a wani sannu ga. Masha Allah har no kan azkan binta kan bor mara az bor mo haldai wo bor bobo ya kine igo ginga ga sangam awon wana dumi go a cew a cewo insano a hinga inga bare mana ga a hingi kandi ga nangai e mom duguza da lokolo wana gomno yani ga halai fani ko wo ba bafo ya kine kan hinga borai kan hinga bandi wadin ga ni injerwa iwo barai lokolo fonda gbori Kan in gbora izuga wala kangi in gbora izuga yake ne zam wanne ayo example concret no kan borai di iga ina sambu mo maradila bora toujours a handu faidin har ko banda yardi kwa el ko el ko kiya ai ai ai ko sikka do kwara mayo el kolta amma kwara ra el kolta wala man el kolta wo kaino donc kwara dira tuban wanda ya kan ingoti borsin suna kwarara kan du breve kwarara amma bakan aduwa kwara bore isi ga imanna ne na na ya din kulkan hunkuna a ce mai tres ayyuka an kwarara ta wani an ga ran bi wadin annan kwara bore ki sun gai mu dinga izo ki to lokol son wanda ya din kan gojin du breve go a ce mai tres kai ne ngai haran kai ka ce bak mu kai ta du bako. afa amandu agbagye wikeki mai wajen kwara bore kin hanzari sai haya din kani ce zani ne jira margula kolgo kwarara amma yanzu ba kan duwara har so amma kan ga yi boro wa iya ka kon kwarara jin ga cewon wanzu yar zan ga be kan lalla ma go cewora e ka cimno ga jimbo mai jinga zaben da ya dinga ran di a one example din ana kwara bor bogo idu du kan gai mo ga ginga ije sambalo ko ni su hali di pe yan kinan ga halle ko akura go wudu wani dima kalzan ko nde zo chorum ko digena to yar er sabir gin fandu goy maryama aisatu irga kanudo nima way boraw kan signe delfin a won tarifo du ko karo kan nago te maradi gandara ifo non ga salan a won misawura wala misa dai <clears throat> irga irga a fandu goy a fandu goy irga ne am kokari ke ton tanun wano eh, misega. ago zan misali tangamo kan ago tega o zam tangamo din irgo boso irgo kamat kan chin se tangamo din ga dai nirgo so tangamo din irgo son bazan ka ko lokol atonan kan troisième hay ki sink bina sai wala sem de kan akwai college ne ka bin kabgoi sigira kan lokol fono kan ministeru kan ga hagoi da kan bugoi china kan bayi ne zan ko breze ka lokol nodi hinke ye ko nodi ni buram ko kan bugoi dondon ak bisa am ka gor hu nte lokol e lokol monji nse nse ni go fo kulu hi jamun be kawiya dibara ben ko lokol a fati ko ne bara kanga hi so agonda gabi ga hamburano to son kab go yodini lokol odini ni feri din bara lokol ha woni monga se no harga yi konda gun kab go don don kanga nam am ama ngabon nafa am ngai kwara nafa o wadi mon mat kanga ci dadi ni kanga ne zan koy bare zai kanka kakce wani lokol la ir koy handi filin gila bora irko te eh, sensibilisation la file bon socio bon fere irko bon fere hayo inna ayo zanko wey jis fo ganno kanga sikal bureau ayme la secrétaire no way way bradi ni kanga to troisième du brevet asindi hina kan koy bana kul kwarara zan se yi ni ingno go kice wandi irko kala kolora koy rabore go kasifa ine walla ago go kubori kalkan irko in kon se yine guys man be wadi ga directeur man cinga sirne to son ina so ndu formation yon kawalay fo kulun ngay ga dangara kalson so am gorno din sabai ka hayo irgo ko delfin e eh, fondugoy am go kay go ka zuga kan ci hayo goyo ka go te di wala go ko bor gumo gumo o usmani fo non go tantani sannoga wallahi eh won dum de nega ba zama eh labjaya e eh, sanda wo eh kayan tinga bon windu koy kayan eh ngay diga gadi gadi gadi. kalim zanke tunandi chefo eh, cameroon yaounde igoga boye ha maseno windi ko kagani ko docteur de yai foda yai foda yai foda ine nge o do bo kurgi ce cingizo mu cewno nigi chansino ni chansino igu boy subuno o bo nge o do o bo leader o sanu o bo bambata bankoy ne ngati o bo kan sinda gabi agungi kiken ton wala gungi dunu ton wodi ga ni zai gayi dubukin tarai kali kulu kyau gaban matuwo bu bambata matuwo mhm. bu kan kyau gumo matuwo no no no matuwo bu minister ko karanta ko karanta mhm. ko no ba illa boyim dan kan imu din guna agurfa fa agor mi encourage ko ne imi zuga ko ne kan ganan imkai ga eh, eh, voilà tabia baka se ba sino im kai gi de tabia donc wodi ngomati da kai e, gabi vraiment labo gabu to da son ir alwato yi kwayar sai bumbo ir ga wa kan yar bada yati dunguriyan diyan bo aran kulumcin cin sai hunkuna zan koy burai zai jangu chawye ne ifo no git gazyen kan na kan labo ce da rawan ko gine ngodo dum mu ci titira din kan hunkun gono wa fo git gazyen kan teidu kan no ihim ga hansiyante kan gnan burai im gabu imin ga zai san blokkol irgi sentendinin mariama alo alo ainirg sintindini to nima mara ya. Mm. ay maraya zakanan fakara wo feli ka ayo niger eh, labo ko wo bayno gubade albore diga irgo na guba kan handa ila bo bore kan guba da bore okan yin guba. hallai iman dubere hallai iman hin katin gai kan buga suna labo ce jirawara irgbai kan ir labo heni siban irlabo satudumira irlabo singa to labu jare kan irgo bege ya dinga wudin kulmo zankon da yake coro a ginga bonza bobar borkan to a gingin gubon nafa a ginga labo mo nafa iri bande yo kul way no kan sikco unoti niger wat kulino niger go bande niger go bande amma hal way boray cow labo niger ak te lantarki niger jade ak te gabi niger nan kan wa albor kai kul wai borge kai nan kai ko gune plus kan wa albore go okipe kul wai bore mo himki okipe am bagmo yar ga no illa bo ko dijina amma hal wai bore to wallahi wat kul irgo bande woni irgo eh, gindidan gwamnati ga imir ga da projet ga imna imir ga sine wa bore chawodi ni doka zada gumo illa bo mu ko dijina usman wallahi matkam bo kun kidano wo bogezai halay kew fi sibilillahi eh, inni kan talkitara isinga gare mi asibo mare da kai na du do bwezo agon a sabu a cew agbe matingiti e eh, safara do hare hala wo bwezo zo cew agbe matingiti izo se ya dinga labo ko diginde no zan kai bo stabi gumu e eh, wo din se no vraiment ig bakan ima gabidan tan gabinobo bo kan o boye zem kyau do boye ze kyau kulu deja ba kan jamano ngai ti jama di kyau fisi eh, eh, labo akwai digin no To madalla hunkuna sigiro gayi irgaran nan aran mahangan studio kalangu a wan faji kare kain fo kan ir hang sinai solaran se kan sigine lotti eh, Lotti, Lotti, lotti, lotti, lotti, lotti, lotti, aisha no fatu matanigo aino himagin ha matanigo nigo ba ni mu. ifo daino aigine ni se ai wai si bai kaldin ki ai hambagar ai ga hinga haifo te ni sai. Hmm, ai kwara borano da fataki ni biyo rano a ga ye ga ka guri hin ka guri hin zayin kina hankan ga doru bumbo dai salan a mai kar ai farga ai ga ba ai miye ir kwara ai si bai matkan ai ga a yadin nobo nijar labura da alboru siba inga wande a gagarai san nomo situno amma dawai borno ne inga siba kalanda kwai juju kwara juju kwara misaimu hanfoyen iga ku iga fargandi iga ku iga fargan difa. Kimino, sintina gina dai, kwai aran kura ko minodo, ni madi juju kan ga hagwai da jama da ladai. A gino kan niga kwanda ni kwara borasi, kwai ne shaida mabare nan gora ifo sai kalan da shaida. A amasidu gane ni tira dini ah ai faham tirawo ganan no jujo mahangan aran kulse sintina gina dai a ga kokari garan sasaban dino zama yadin no kitoki kwai ne a ah, ai wo farga wallahi ai sun ga batu kyaro fandawo ga bori gumo wadin banda jujo gaye ga aran no lokaci kaina aran makwai aran ma aran banguna kan ga hinga aran sasabandi aran maye ga aran bafunate ga bafunai da mai hal abada ai sin da hankan ai gane a se haya wasa ya da Da jujo di ni aniya a ga yante aran makwai kito gine da ni man sambu avoka. Avoka, avoka sambu yan kalan da norufa a ga cada mono. A'a kai labowara abokayen gona kan sita nuru bobo. Da yi wangi ga hangan ai binde. Dole na jujo ma hangan nise, a makiti aran se, ni di kan kito mante nise, niga hingane imi bar mai nise juji, wone binde juji ga rube rodo no niga hantan. Oh, ai faham. A ga himan da hankan ga ku a ga fargan dimo, amma ai siye daban da. to la aram ma latto kanno ir sinai iko ir sola ir sene mono ir hun kuna studio kalangu a wana faji karabo kan sigine waiborai bato kan ko sala ir se zan ko borai zai imi hantumu imi gai lokol mu kan nan won chaw yango na fabo aran mamo bore kan cine irde ko ga sanni wani wa batu ine kan Niger labura wai bore ga bagumo amma wai bore zai cewo si ko da gina ba kan hunkuna san kayan zagin da yanda ci yan kan Niger labo a gwarandi kan gina ne mizan ko bore zai din halasi anan kan igonu ga ko da gina ba kan dai ine kan safa amante mo songu mat kan cinno igbara da amma igin gine kan kokarte gin koyan berite kaldai igoni gu no gwamnato ga dingai wani gaksin gai ga imdi saru sai kan ga hagoi da zan kuwai borai zai lokolo dumo satai kan gungai bongorai ra kan gongi tangam wai borai im zadi yango do ise kan kanginan im tonan kan cinno igba borai kan irde koi ga sannu wonwa batramu dai kan buga su suru ga irgonda maryam mamudu jibbo a manfunir se kala sat fodo kan signe fad kan gon gitan mu wai borai im koi ga zadi yango do ne mu salan yan fura irgonda usman jibbo ungu mu manfunir se kala Cette fo kan gongai bongorai rado kan signe rosen no yo salayan fora mo dai hal songo irgonda aisatu salaham kan funirse Niger labu saruso kan gonga hagwai zan koi borai zai i wani chauyan odo amma irgara no irwan sisir lambai aramte wahaku kurkuto iddu wahakucin da hakku wai gucin da taci sigiro mo dai ai balki sami dukan na tonan daran do disaini isa kakan di irse koi sigiro tonan daran do ne nirginaran se ma salamu fondu goid suro karan dangiranga Bora! Uiborei Batu! Uiborei Batu! Uiborei Batu! Uiborei Batu!